الذي قدر على عباده المحبوبات والمكروهات وأمرهم بالشكر على المسرات والصبر على الشدائد والمصيبات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الخبير العليم ذو الحكمة البالغة في جميع المقدورات محبوبها ومكروهها وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عبده ورسوله المصطفى وحبيبه المجتمع وعبيبه المجتبى معلم البشرية آجاب الأفراح والأتراح لتذكر بالخيرات والدرجات العاليات صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين الذين اقتدوا به في السراء والضراء وسئدوا وأسعدوا ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله فإن التقوى وصيته تعالى للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله ثم اعلموا عباد الله أن الله تعالى لحكمته خلق الخير والشر والخير كله في يديه والشر ليس إليه وخلق الشر والمكروه للخير لا للشر قال عز من قائل كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون روى الترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه وروى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة ومن حكمته تعالى أنه خلق الخير والشر للاختبار كما قال عز من قائل ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون الشر فتنة والخير مع ما فيه من بلوغ المنام فتنة فاستعيد من وفق في ذلك كله في فتنة السر في فتنة السراء وفتنة الضراء والموفق في ذلك كله والمؤمن المتبع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له رواه مسلم والتوفيق عباد الله الفتنة السراء تكمن أولا الاعتقاد في أنها حاصلة بفضل الله تعالى ورحمته ولطفه ومهما بذل الإنسان من الأسباب في حصول ذلك ومهما نجع السبب وأثر فإنها لم تكن إلا بتوفيق الله عز وجل قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله ثانيا بإبداء الشكر لله تعالى بالجنان واللسان والجوارح فيؤمن العبد بأنها من عند الله ويتلفظ بشكره تعالى وقد كان من هديه صلى الله عليه وسلم النطق بحمد الله على كل نعمة فإذا أكل الطعام قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وإذا لبس ثوبا قال الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير من غير حول مني ولا قوة وإذا استيقظ من النوم قال الحمد لله الذي رد علي روحي وأذن لي بذكره وأنا عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يعجب إذا رأى ما يعجب قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وإذا رأى ما يكره قال الحمد لله على كل حال ومن إبداء النعم ومن إبداء النعم بالجوارح سجود الشكر وعن سار بن أبي وقاص رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة نريد المدينة فلما كان قريبا من عزراء من عزوراء نزل ثم رفع يديه فدعا الله سبحانه وتعالى ساعة ثم خر ساجدا ومكث طويلا ثم قام فرأى يديه ساعة ثم خر ساجدا فعله ثلاثا وقال إني سألت ربي وشفعت في أمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت فخررت ساجدا ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجدا ثم رفعت رأسي فسألت ربي فأعطاني الثالث فخررت ساجدا لربي رواه أبو داود وثالثا استعمال النعم فيما يرضي الله فيما يرضي المنعم فلا يستعين بنعمته على كفره قال عز من قائل الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به وقال أيضا الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وأما فتنة البراء فالتوفيق فيها أولا بالاعتراف بأنها من عند الله تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم ثانيا التلفظ بما يرضي الرب فقول الحمد لله على كل حال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي ابنه إبراهيم عليه السلام يسمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي ربنا مما يرضي الرب الاسترجاء والاحتساب والدعاء بأن يبدله الله خيرا منها وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيرا منها قالت, فتوفي قالت فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم رابعا الصبر والتحمل قال عز من قائل على لسان لقمان يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور قال يعقوب عليه السلام بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون قالت الرسل لقومهم وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون عباد الله إننا بهذا ندرك تماما خطأ ما يبديه شعبنا عند إعلان الأفراح من الزفاف وغيره من مأسية الله تعالى ومن الغنى والمعازف ومن التفاخر والتباهي بما آتاهم الله تعالى من استيجار الفنادق الفاخرة وإقام الحفلات شبيهة بالحفلات النصارى الكافرة ويستدعى لها إكراما وتزيينا وترويجا أفخر وأخبث المغنيين وتصرف عليهم الأموال وتصرف عليهم أموال قائلة لأجل حضورهم تبذيرا وتبديدا كل هذا عباد الله إلى كفر نعمة الله تعالى على المنعم عليه أقرب منها إلى شكره وهي إلى جلب سخط الله سبحانه أقرب إليه أقرب منها إلى قلب مرضاتي وفي الجانب الأتراه إظهار الجزع والتسخط على الرحمن وتتبؤ الكهنة وتتبؤ الكهنة والمشعوذين وعدم الردى بما قدر الرحمن كل ذلك من علامات الخيبة والخسران اتقوا الله عباد الله اقتدوا بنبيكم صلى الله عليه وسلم لمسراتكم ومسائبكم وتمسكوا بهديه في الجميع ورأوا حق ربكم في الكل فتوكلوا عليه وهو المتولي أموركم ولا خاب ولا ندم أن توكل عليه وراعوا حق إخوانكم ولا تبذروا تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا جنبني الله وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن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 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina ta kai daidai da sha bakwai ga watan bakwai na shekarar dubu biyu da ashirin da shida ta miladiya tana magana ne a kan ladukan abin murna da abin bakin ciki idan abin murna ya same ka wani irin laduba ake so ka idan abin bakin ciki ya same ka su ma wani irin abu ya kamata ka yi waɗannan abubuwan na daga cikin abubuwan da addinin mu ya zo mana da su addinin mu bai bar mana komai a cikin duhu ba komai addinin mu ya mana bayanin sa dalla dalla kuma cikin komai addinin mu ya hana mu koyi da wasu al'umomi saboda dukkan al'amuran addinin mu sun sha bamban da na kafirai babban abin da ya bambanta su shine mu dukkan al'amuran addinin mu suna ginuwa ne akan yi wa Allah ta'ala da'a yana ginuwa akan kaɗaita Allah da keɓance shi da bauta akan haka dukkan al'amuran addinin suka gina idan biki ne an gina shi akan keɓanta Allah kaɗaita Allah ɗaukar Allah shi shi kaɗai kuma shi ke gudanarwa akan haka al'amuran addinin musulmi haka nan idan al'amari ne na alhini da jimami su ma an gina su ne akan kaɗaita Allah da yadda da ƙaddara Allah waɗannan na daga abin da addinin ya gina su ko kaga sauran addinan ba akan haka suka gini ba hukukuwan addinan da ba musulunci ba yawanci sun gini ne akan tsari na shirka da haɗa Allah da wani kamar yadda suke haɗa shi da wani gurin bauta haka na wasu abubuwan kuma sun gini ne akan abin da su suka kagan ma kansu muku addinin musulunci dukkan al'amura ba a barka kai ka kagan ma kanka al'amuran addini ba Allah ya turo mana manzo musamman dan ya isar mana da abin da Allah ke so kuma yake so ku gudanar Raka na sallallahu alaihi ya mana bayanin dukkan al'amura, ya mana bayanin yadda ya kamata mu'amalanci abubuwan murna da farin ciki, ya kuma mana bayanin yadda ya kamata mu'amalanci abubuwan bakin ciki da takaici. Abubuwan murna duka da da farko kasancewa dukansu da gurin Allah ciki, da alkhairi, da sharri duka da gurin Allah. Wannan shi ne abu na farko. Allah shi ke kuso abin alkhairi da abin da kake so da abin da kake farin ciki da murna da shi Haka nan, Allah shi ke turo abin masifa da bala'i da abin da baka dukkansa Allah ta'ala ke turo wannan na daga cikin muhimmin abu da ya kamata kowane musulmi ya sani kuma ya yi imani sana Allah ta'ala yana turo waɗannan abubuwan ne duka saboda jarabawa ya ce wani bulokun da sharri wal khairi fitna da alkhairin da sharrin duka jarabawa ne kaga sharri jarabawa ce abin da yake bukata ka ci jarabawa alkhairi shi ma duk da gashi kana da bukata kuma ka biya bukatun ka ciki shi ma akwai jarabawa ce to kaga kenan abin da ya kamata, dan adam shine kokarin cin jarabawa cikin waɗannan abubuwa gaba ɗaya bukukuwan mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana da zamu yi zamu yi su cikin kadaita Allah da yi wa Allah godiya shi abin da Allah ya baka yana so ka gode masa kuma idan ka gode masa Allah zai kara maka yace wa idza azana rabbukum la in shakartum la azidakum Kura ka ni'imar da Allah ya bamu mu masa godiya. Haka kenan dukan abin alkhairi da ya same ka yanda za ka mu'amalanci wannan abu shine kai ma Allah godiya. Ka yarda daga Allah yake saboda Allah ya ce ma bikum min ni'matin fa min Allah. Zaka imanin ka cewa wannan alkhairi daga Allah yake. Duk da watakila kwazan da kai da duk da wata irin gwagwarmaya da kai da fafutuka da kai da wahala da kai kada hakan ya ruɗe ka ko shaidan ya ruɗe ka ɗauka cewa ƙoƙarinka ne ya baka ko dabarar ka ce ta baka idan ka ka yi kuskure babba ya kamata ka jingina wannan al'amari zuwa ga Allah shi ya baka wani abu na ɗaya sannan kuma kai ma Allah godiya a kai ka yi ma Allah ta'ala godiya akai ta matakai daban-daban daga cikin shi kansa yadda cewa Allah ne ya baka wannan mataki ne babban yi wa Allah godiya sannan faɗin alhamdulillah godiya ce ga Allah ya Allah ina godiya gare ka faɗa da harshenka haka nan ka yi amfani da gaɓoɓinka su nuna lalle ka yi ma Allah godiya ta yaya za ka yi ma Allah godiya da gaɓoɓinka cikin ni'ima da ya maka shine ka yi amfani da ni'imar nan cikin abin da Allah ke so Allah ya hore maka dukiya ya amfani da ita cikin abin da Allah ke Allah ya hore maka mulki yi amfani da mulkin ka cikin abin da Allah ke so ka tabbatar da adalci a bayan kasa abin da Allah ya yabo sai na ce allazina in makannahum fil ardi aqamu salata wa atu zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw anil munkar walillahi aqibatul umur Allah ce waɗanda idan mun tabbatar da su a bayan kasa aqamu salata za ta kai da sallah wa atawuz zakata za su bada zakka wa amaru bil ma'ruf za su wani da kyawun ayyuka wa nahaw anil munkar za su yi daga mummunan aiki da cikin gobe da za ka yi ma Allah idan ya baka mulki sai umarni da kyakkyawan aiki sai hani daga mummunan aiki haka nan duk wani abu da Allah ke so ka aikata cikin wannan ci gaba da aikata kada Allah ya maka ni'ima kai amfani da ni'imar nan cikin sabon Allah kar Allah ya maka ni'ima ka yi amfani da ita cikin abin da ba shi Allah ke so ba kar Allah ya maka ni'ima ka dinga alfahari da fankama da tsatsai da isa waɗannan ba sa yi waɗannan suna nuna ba kai ma Allah godiya ba haka nan daga cikin godiya ga Allah abu abin da manzon Allah ya ce annabi ya ce idan Allah ya maka ni'ima musamman ta aure kai biki kai walima kai walima ka ciyar ka dafa abinci kuma ka ci ka gayyaci mutane zo su ci wannan abinci da ka ga yin wannan walima godiya ce ga Allah kuma tafarki ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ka san idan alkhairi ya same ka idan wata ni'ima ta same ka kai walima ka bi tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ka bi abin da manzon Allah ya ce amma abin da kai ci a ce ka tashi biki ka tafi ka je ka koyo ka kwaikwayo biki irin na kafirai yanda kafirai suke yi shike burge ka wai duk yanda manzo Allah ya ce ni kaga bikin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni ya kunshi godiya ga Allah ya kunshi koyi da da'a ga Allah da manzansa saboda duk abin da manzo Allah ya ce maka kai Allah ne umarce shi da cewa kai kaga idan kai kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da'a kai ma Allah da'a sannan kuma kai abin da shi ne daidai kai ma Allah godiya sannan kuma ka ci da mabukata ciyar wannan kawai yana da lada a kuma sai mu tafi mu ɗauko al'ada irin ta kafirai al'adar nan ta kafirai ta gina akan alfahari da nuna isa sai mu ma mu ɗauko mu sa wa kanmu alhalan addinin mu na hana mu alfahari da nuna isa ya nuna ai baka isa ba sai ka kama wurin da ya fi kowane guri tsada wannan shi ne muhallin shayi sannan kuma sai ka kashe ma wurin nan kuɗi kuma in ka kashe a jiga kuɗin da ka kashe wannan shi ne ka isa amma ka kashe kuɗi ba kama faɗa ba ba wanda ya san miliyon da ka kashe ai ba a ma san ka kashe ba amma ka kashe kuɗi ma kodai akan kawai tsawata guri sannan ka kama hotel mai tsananin tsada sannan ka tafi ka gayyato waɗanda suka fi kowa tambada a ƙasa ko a wajen ƙasa ka gayyato su don su zo su yi tambada da rawa da kiɗe-kiɗe da raye-raye a wannan biki sai kana ganin kai haka tsabiri ta burge a gurin waɗanda ba musulmai ba saboda ta yi abin da su haka suke so su a gurinsu hakan shine daidai saboda su duniyar ita ce a gabansu kai ko kana da wani wata madogara wacce kake ginawa a kai shine yadda Allah zai yarda da kai abin nan da Allah ya baka ya za ka yi ta nuna ma Allah godiya kaga kun sha bambantan daga nan amma kai ka tafi ka ɗauko nasu ka zo kana ta alfahari ka jawo wa kanka fushin ubangiji saboda bai ce ba haka yake maka sai ba kuma kayi abin da baya haka nan akwai al'adar yanka kek shi kuma ana biki a zo a yanka kek ta farko ka san dai me ake yanka kek din nan ba ya kamata duk abin da ka yi ka san dan me kake yanzu mu muna sallah dan me muke sallah ubangijin mu ya ce mu sallah Allah shi ya halice mu kuma shi ya ce mana ga yanda yake so mu yi sallah cikin yanayi kaza cikin raka'a kaza cikin kaza muka yi kokari muka bi wannan kaga muna da manufa to amma yau an ce da kai menene hikimar yankan kek babu wanda zai gaya maka wata hikima ta yankan babu a addinance babu a hankalce a hankali menene hikimar dan ana mun biki in je in sa a yi min kek biya kuɗi a tsara kek mai tsada in zo da wuka in yanka kek ɗin nan dole da yana tana da wata manufa da Allah tana da manufa a su waɗanda suka kaga a nasa addinin Sai ko da can kuma ana yanke yanke akwai yanka kafin zuwan musulunci akwai yanka da ake yi a yanka dabbobi da sunan shirka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo ya kauda wannan ya kawo yin yanka da sunan Allah Allah ya fasalli li rabbika wanhar sai zama ga musulmai suna yanka mushrikai ma suna yanka irin yanayin yadda musulmai ke yanka dabba haka su ma mushrikai ke yanka dabba amma sun bambanta a gurin manufa su musulmai suna yankawa da sunan Allah kuma dan Allah suke yanka su ko waɗancan suna yankawa da sunan gumaka kuma dan gumaka suke kaga an sha bamban an to da haka shi wannan yankan kek yana da kyau duk wanda zai yanka kek ka san meye manufar yankan kek idan yankan kek ya zama abu ne da bai da wata manufa iyaka shaɗi ne wani ne kawai ya zauna ya ga cewa ah ai yana da kyau an zo biki a yanka a ga wannan kafi kowa zaman zamantowa mashirmaci wani can a banza a banza ya tsagi wata ɗabi'a ya ka kai ka ɗauka ka zo kana aiwatarwa sannan bugu da ƙari ɗaukan ɗabi'an nan ta sa ka yi watsi da wacce manzon ka kai zo maka da ita wannan fa idan ta taƙaita ga al'ada idan ko tana da wata manufa addini to wannan tana kai ka ga shirka idan suna da wata manufa in an yanka kek ɗin nan ma'ana an girmama kaza ko an girmama wani gunki ko an yi wani abu wataƙila don haka suka yi idan ya tabbata don haka suka yi to kun ga hakan zai kai ka zuwa ga shirka to za ka duk kafin ka yi abu ya kamata ka yi tunani amma mutane saboda shaidan ya riga ya kau da mu sai ga mutum da girmansa da hankalinsa da wayansa sai zo abin da ba yau da wani ice ka kawo masa ka je ka tsago ka turo masa wata saiwa Ka ce da shi ai ka ga kai kyau idan an zo wannan bikin ka zo da gatari ka wannan saiwar a gaban mutane sai ka raba ta bi shi kenan biki yayi kaga dole zai tambaye ka matsayin sa mai hankali da shi da to mai amfanin in datsa saiwa ban san amfanin ta ba Mai ma'anar in gatari in datsa saiwar ice a gaban mutane su gani kaga zai ce wannan ka wannan abu ne na rashin hankali abin da bai da wani amfani bai fa'idar yin sa to haka wannan yankan ce me fa'idan yankan ke babu amma mutum da girmansa da sa da shekarunsa da yaransa da jikokinsa a tare gaban mutane ya zo yankan kes na ce da Allah me ma'anar yankan ke ɗin nan babu a wani hadisi aka samu yankan ke ɗin nan babu wani malami ne na addini a zamaninsa aka ce an yi biki ya yanka babu ina aka samu me asalinsa ya sani ba kawai na ga mutane suna yankawa to da wannan na daga cikin babban abin takaici ga al'umma babban abin takaici a ce wai kai da kake da abin yi kai da kake da abin koyi kai da kake da tafarkin manzo sallallahu alaihi wasallam kai ne za ka yi watsi da wannan ka je ka dauko na kafirai wanda ba ba ta da wata manufa amma tana da manufa to manufan nan ta kafirci ne ta saban Allah ne ta jawo fushin Allah ne amma ita za ta dauko ka zo wannan gefe abin da ya shafi ruwan alkhairi gefen abubuwan da ya shafi abin alhini ko wannan ba a magana abin alhinin ya same ka da abin jarabawa da ibtila'i da masifa kan ka so ake ka miƙa al'amuranka zuwa ga Allah kai haƙuri kai haƙuri lokacin da abin ke bugunka kuma ka san cewa dama dukkan abin da ya zo abu ne mai tafiya shi yasa mumini yake da bambanci da wanda ba mumini ba shi mumini dukkan masifa ya san daga Allah take kuma dukkan abin da ya same shi ya san jarabawa ce Allah ya masa kuma dukkan abin da ya same shi ya yarda Allah ne ya kawo kuma Allah ne zai ɗauki kuma dukkan masifa da ta same shi ya san in ya dangana al'amuransa ga Allah Allah zai ba shi lada kaga shi yasa shi mumini yana da abin da ke kanye mishi damuwa shi ko kafiri kasa ya dauka duniyar masifa ta samu shi kenan ya rasa bai da abin da zai sai ya tawayyo saboda bai san Allah ba bai san ya koma ga Allah ba bai san yayi hakuri Allah zai ba shi lada ba bai san ga abin da kamata yi ba duk bai sani ba amma wai kai da kake da abin da za ka yi ke biye ma wanda bai da abin da ke. Sabu ya koya mana istirja'i ya ce duk wanda musiba ta same shi yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yace ya Allah eh, ya Allah ka ba ka bani lada cikin wannan masifa wa kuma ka bayyana min gurbinta da abin da ya fi ta alkhairi Annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya faɗi wannan fata sai Allah ya ba shi lada kuma ya mai masa da abin da ya fi wannan abin da ya rasa alkhairi ka kai kana da abin da shi ko kafiri bai da wannan amma ya muna za mu muna ɗauko al'adu na kafirci muna kawo labarai suka kaji al'adar idan an wa mutum rasuwa idan za a zo jana'iza ko za ka zo ta aziya, da ba a zuwa sai da baƙaƙen tufafi za ka yi riga ta guwa da wando za ka sa to baƙaƙe idan babban riga za ka sa da eh, jamfa ta da wando baƙaƙe ne hula sai ka biɗo bakar hula takalmi baƙin takalmi alamar ta cika mai alhini da jimami. haka abin zina ga mutum rasuwa ka zo masa jana'iza ba cikin bakajen kaya ba to abin su baka zo masa jana'iza ba ka nuna bakin tiki da alhini da jima wannan fa tasa al'ada ce wannan nasa tunani ne wannan nasa hasashe ne su suka yi wannan hasashen suka gina maka amma mu kuma ba mu muna da namu annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana duk lokacin da aka mutunta aziya yana buƙatar abu biyu yana buƙatar ka zo ka kwantar masa da hankali saboda hankalinsa ya tashi rashin ɗan uwa da rashin nasa ya sa ya shiga damuwa sai annabi ya koya mana ka zo ka gaya masa maganganu da nasa ya daɗa masa kisa ake zuwa ta'aziyya ta'aziyya ga dangin mamaci shi mamaci ta'aziyya galibi ba ta saba ce shi addu'an nan ita ce ta idan ka za ka yi sallar jana'iza ta wannan ta mamaci aka tafi aka kai shi makabarta aka binne shi aka yi masa addu'a wannan na mamaci haka kenan musulunci ya yi la'akari ga shi mamaci ya kuma yi la'akari ga kai da aka warasuwa sannan musulunci ya yi la'akari da hakikanin abin da zai amfani mamaci idan mamaci ya shiga kabari mai zai amfane shi mota ba ta amfana akwati mai tsada zai amfana sa dukiya ba ta amfana sa ka buɗe kabari ka gina ka sa masa AC ko ka sa masa fanka ba ta amfana sa me zai amfane shi ayyuka na alkhairi da addu'o'i annabi ya nuna mana mu yi addu'a ga mamaci shine ahammu mu yi addu'a mu kyautata shi mu kyautata kai shi gaban Allah a masa wanka a fesa masa turare ya isa cikin ƙanshi da turare da mutunci da addu'a wannan ne babban gasa da ke. to amma shi kafiri bai san da haka ba shi mamaci kama mace ya mutu Da haka tunani ya bashi cewa ai ya dan ya mutu shikenan ba zai bashi kayan daɗi ba da haka bari ya gina masa AC sai ga wani ya gina masa AC na taba ganin wani wanda ya taba binne mahaifiyarsa da jeep mota jeep aka tona kasa aka binne mahaifiyar da jeep da akwatuna tare da daloli kaga da wannan hauka ce na rashin hankali mu da addinin musulunci ya koya mana ɗabi'a ta haƙiƙa wacce ita ce za ta amfani mu kuma ita ce za ta kwantarwa da ƴan uwansa da rai mun yi watsi da ita mun ko al'adu sai a yi rasuwa mu sai mutum saka bakaken kaya ta cikin bakaken kaya gaba ɗaya wai mai wai an yi rasuwa wannan na daga cikin mummunan ɗabi'a da muka ɗauka sir kayan da ke jikinka idan an yi rasuwa tafi da su ba bakaken kaya ke jikinka tafi da su ba hana ka zuwa jana'iza da bakaken kaya ba amma wai ka ɗauka cewa sai da bakaken kaya za ka je wannan shi ne babban matsala ka tafi da fararen kaya ka tafi da bakaken kaya ka tafi da shudi ka tafi da kowane irin kala ba a hada maka ba amma kar ka ɗauka wai akwai wani kalan kaya na musamman wannan babu shi babu wani kalan kaya na musamman da ake zuwa da na'ira. manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ita da mu ga sanya fararen kaya amma bai ce da mu dole dole sai mun sa fararen kaya ba bai taɓa ganin wani cikin kayan da ba fari bai ce dan me baka sa farin kaya ba bai ce haka ba amma ya kwaɗaitar da mu ya nuna mana daɗi kyawun kyawun fararen kaya ya ce ku sanya fararen kaya ku zuwa wa mamacin ku kafani da fararen kaya saboda suna da kyau suna da tsafta amma zai wata kasa amma yanzu an zo gurin jana'iza sai a shiga cikin mutane da to za ka ya kamata ku dawo cikin hankulan yana daga cikin wauta a ce da girman ka da komai da shekaru da komai amma kana abin da bai da amfani an tambaye ka baka san ba kawai sai dai kaga mutane na yi kuma abin nan na iya taba maka addini kuma abin nan ya ci karo da wanda addinin ka ya zo maka da shi bari da ka ji wani Allah ta'ala ya sa mu dace Allah ya yi mana damuwa Allah ya zaunar da mu lafiya Allah ta'ala ya sa mu dawo tafarkin manzo sallallahu alaihi wa sallam Allah ya tabbatar da mu akan tafarkin manzo sallallahu alaihi wa sallam Muna roƙon Allah ya raba mu daga dukkan lafiya da fata muna roƙon Allah ta'ala ya cikin iyayenmu da mu da malamanmu da duk waɗanda suka ga mu gidan gaskiya da al'ummar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam muna roƙon Allah ta'ala wannan ƙarfi da mu Allah ya zauna da lafiya muna roƙon Allah shi wa gabanin mu Allah ya musu jagoranci ga abin da shi ne daidai ga abin da shi ne maslaha gare mu da al'umma mu dukkan abin da ya gagare muna roƙon Allah ya magance mana shi muna roƙon Allah wannan damuna Allah ya mata albarka Allah ya ba mu alkhairi da albarka da cikin wannan damuna muna roƙon Allah ya tunkudo mana arziki Allah ya raba mu da talauci muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu abinci muna roƙon Allah ta'ala ya albarkaci abin da ya ba mu na rayuwa da dukiya da duk abin da Allah ya ba muna roƙon Allah ta'ala ya masa albarka muna roƙon Allah ya kyautu da ƙarshen mu muna roƙon Allah ta ya samu gama da duniya lafiya Allah wa sallu wa sallimu ibada Allah ya amara amarakum Allah bi salati wa salam alayhi wa qawli inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima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 اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين في كل مكان عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الرحمن Thank you. wannan الله ìfọ̀nìyàn ti gbìyànjú lọ́la.